Oh, babi na shi a ah, bismillah rahman rahim wasalatu wasalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ba da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna cikin muktasar halil muna shayi na 294 kuma muna akan daras wala tubawwa al'amatu ko hmm. an gane su sai mu je karatu wala tubawwa'u amatun ba a zaunar da boya bila shardin a wucin in babu shardi ko al'ada idan mutum ya arama boya ga wanda adda ita to ba a irin ta jahizin da aka waɗiya a kai ta ɗakinta ita wannan boyar da wanda ya auro ta ga sayidinta to sa aka ta sai ka zuwa sai in ko tun lokacin da ya neme ta ayi yi sharaɗi ya ce to in yayi aure shi shi na ɗaki tana kai mata ne sai da ya yarda ko ko a al'ada sunan yan an ka aurar da boya kai ta aka yi ɗaki game da aka yi ɗaya to amma in ba haka ba zuwa ɗaya kai kai aure to ba ko magana aka yi ma amarya kai dai ka bin amarya su ina mi yake kuma wani sayiri safaru bi mallan tubawa kuma shi shugaban shi shugaban boye dinta ya samu shi tahiya ga wanda ba a kai gidan miji an ka zaune da ita ba ya ta tahiya an ka hada kaya an ka aza ga dabbobi sai a sai har tare da ita wato abin nan bauta kayan hita sun sai karatu wa an da amin sadaqi ha awo ilan yana abu dainu ha sai ya samu na bauya sadaqin da miji yayi mata ya kasuwa mai shi in ban da rubuni na ne ya sabu ce kaiwa ne ce na amu shin nawa an kai sadakin boyar da? ya ce ayin sadakin ta dubu ɗari biyar ya ce to ka ba cike ka kamin dubu hamsin awo ah, ya ka ɗari min hamsin ɗari hudu hamsin ka kawo dubu hamsin kaji a'a illa yamna abu da yanuha ashe ko da aka yi aure ita boye ta bakanta ta ci ba shi. ana ana bin ta dubu ɗari hudu to yake ya kada bashi ya kada sadakin ta da miji ya bar mai tara cikin mai ita tara cikin kangi to bashi almuhidu limaliha yamna'u illa yamna'u dainuha to an ce ya samu ya kayar da bashin ta eh, ya kayar da sadakin ta ga miji illa yamna'u dainuha illa rub'a dinari sun kan waɗannan hakkin Allah na ba su kasuwa kun gane shi ah, ba a kashe su to mu zo wa man oha hata ya rahu ko ba shi na ba sai ya samu in an ka kulla aure da miji ya soci a bahe matar ko ta so mu gidan ya ce kai kuma ya ce lahiya ce kaji a sarki ya samu ya riƙe mata ya ƙi sakin ta garai hasa ya kama da wasu ya karbi saraki wa azuhu ta ya samu ya amsa saraki ya sa aljihu ya kashe wa in qatalaha aw ba'aha bi makanin ba'idin an gane ko ya samu ya mutu zaki ya kashe ko da ko ya kashe ta ko da ya sai she ta gaba gire nesa wallahi ce da duhuli aka ni ko ko ba da duhuli duka illa li zalimi sai inda sai shi ta ga azalimi wannan azalimi kun san dalili duk mijin ya taso ya ce da wasu ce mai kai ka in gani kawai kawai gasar da sai zuwa da nasara zalunci na hana tsado miji da ita ina ilali zalimi ni malla ya ce ha ya zo cikin mudawwana fa yalzamuhu tajhizu habihi hmm kun yi nan karatu to yanzu matan da an ka ce an awar da ita ba a ɗauke ta da gidan take ba an haka ta inda miji wanda ta jihibi za a yi mata kaga can ga wata magana ba magana ta jihibi ko ba haka ba to amma kuma yanzu shi ya zo cikin mudawana ya lajinci shi sayidi ta jihizu ha wa ita wagga boyar gari an ka aurar ta jihizi bihi da sadaki to shi magana ga wahala hilafu shi wasu tsakani na an kai awo wa alaihi da aka sabu gare mai yawan malamai masu shahanta madawana sun katai awal awal lam bawa ko ko a'a na harko da yana da aka magana ba a zaune daukar da ita aka yi ta gidan miji a zaunar da ita aw da hazaha ko ku a dama ana magana na shi shi sayyidi shi mata tajhizi min ili da hu ne tawila ne dogo shehu halilu wata kada bi ha qabla al-bina'i amma mi afa mi abin na ibul fa'il nahi man utasalima wata kada man utasalima hana ka ta ga miji ya faɗi bi ha da sai shi ta qabla kawai bai a gabanin bina'i cikin da an kasance ta gabanin bina'i su hana abin nasu ya haɗi don mi rufin ba'i domin rufin ba'i ya haɗi shi wani ɗauke ta sayar tun da ya sayar monata akwai tasarrufi gare ta shirka a'a to kuma yi mallaye ta shi gaba kajo wasu jimla kuma wata kada alwafa obi ta zauji cika alkawali na aure ya faɗi mu zo iza a taƙa alaihe idan yan tahe garai wato miji na abin nan dina ya yake maboya bai sai ya sa ta ɗaka ake boyata saboda ta kai yana ganin yana son ta sai ce zai yanta ta in yanta ta kuma zai aure ta ta ce ai mai gida babu komi sai da an ka yi a ta yantawa an ka duka komi da komi guda gudana ya yanta ta zan tsaya ta tsaya dindiran tsaya ta sai ce zai biya kudin sarki ba ta so cika wannan alƙawari na tana aure na yi yanta ta ya fata haka nan sai da mace ta ce ma bawanta yana shiga yana ita ta ce kai ba halatti tsakanin uwar gida da bawa na cewa ta sashi daka ba ta sashi daka amma zan yanta ka ke zan ɗa in ka zan ɗaka wuran ya ce haɓa uwar gida da an kai komi da komi an ka yanta shi sai da ya zama ɗa ta ce to magana ka biya su dake aure ya ce bai yi وسكن الوفاء به zai ga dai sai min zalimi dara wannan mai wani gani gani eh ba sa do ai dara eh ban ji ba ko rubuta an kai bai cika ko mai ko ba eh ko ba alƙawari na an kai to wannan cika da fiya faɗi ko mai laifi ba ba a dole ta kenan ka gane ga jawahiru don haka kan ni ban gane shi ba eh? sau sau a ba ثم الله أو آت أو آتك أنت السيدة أبدها ما الله ولا مد تاجي أشين أو أو رئيسه ورديه به أو هي كذلك كوالا كم بسلون أو ko bai so ko ba ba kai mallan to ai irin waɗannan wurare na Sheikh Abubakar Mahmudu gume yake sa ya abin ga da malaman kasar da sarakunan kasar nan a ce yanzu ga bawa yake ta wani dalili in mutum yanta bawa ɗarfata aini yake ya yanta shi to ya zama ɗabi kuma kuma bawa to kuma daga wannan alkawarin da an kai kuma kuma wani jihadi ba an kace an samu bayi don yanzu inda bawa na ko komawa bawa ko an yanta ki da wagga boyar da da sai daga da eh, ga shugaban ga suna tafi suna bari suce uh-huh. eh akwai na wasu ai in shugaban ka ya dauki alƙawali ya yarda ya ka. eh jarafa to hmm. mu zo wasa da kuwa wasa kaɗa su sadaka ai mai sadakin tafi shugaba waɗi. abin tambaya walau bai bai sultani yana ko da sai suwa sarki liba don an yi mai wasu. an ce wa gida ne shi yasa an kasance ta ko ko a'a in hakan na bai waduwa la ji sai da shi miji bai dawowa ga shi sai ya ce sai ya ba shi bihi da sadaki ne na sama da kuɗi amma yanzu amma yana shiga cikin tahasa bai dawowa da shi ya amsa ko ko shi na dawowa to shi aka yi tawil ba hukura ba wa ba wa ba'adahu kamaliha in bayan in bayan to shi sadakin kamar duke da shi hmm. wa dala na adras